Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu masu sauraron mu. Barkanmu da yau barkanmu da haka ta cikin shirin namu na hasken musulunci wanda muka saba ka muku daga nan gidan rediyon jihar Adamawa ABC Yola. Shirin hasken musulunci shiri ne wanda yake faɗakar da mu kuma ya mana nasiha akan al'amura da ya shafi addinin musulunci. Domin gabatar da wannan shirin a yau za mu kawo muku shirin ne akan wato nasiha tare da bayanai akan yadda ake aikin haji. Domin gabatar da wannan shirin a yau na samu daman gayyatar malam abubakar muktar wato malami na kwalejin horas da malamai da take nan jihar adama wato mallakan gwamnatin tarayya wanda shi zai ba mu guduma a kan wannan maudu'in da na faɗa a farko kuma da fatan za ku kasance da mu a cikin wannan shirin domin ku amfana da abin da malam zai gaya mana ni abubakar sadiq umar zan gabatar muku da wannan shirin a yau assalamu alaikum malam barka da zuwa cikin wannan shirin barkan ka na'am kamar da na yi mana bayani malam a farko za mu so ka ba wa masu mu gudumawa wanda suke mu a yau akan wannan maudu'in akan nasiha tare da bayanai akan yadda ake aikin haji da farko dai za mu so malam kai mana bayani ko menene haji alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله abin da ake cewa aikin haji sun ce huwa qasdu baitillahi alharami li adai a'mali makhsusa fi zamani makhsus wato shine nufan ɗakin Allah mai alfurma wato ɗakin Kaba don aikata wasu ayyuka na musamman a wani zamani keɓantacce wasu ayyuka na musamman kamar ɗawafi tsayuwan arfa tafiya tsakanin safa da marwa da kwana a musdalifa da mina da jifa da sauransu kuma ya zama a wani zamani wanda yake shi shine a cikin watanni aikin haji saboda ubangiji ta lati alhajju ashhurun ma'lumat hmm. aikin haji ana yi ne a wasu watanni sanannu su ne shawwal da zulqada da zulhajj hmm. idan ka je kai aikin hajjin ka a wasu watannin ba wa'annan ba hmm. to ba kai aikin hajji ba sai dai ka motsa jikinka ne kawai hmm. wannan shi ake cewa aikin hajji a shari'ance malam to zamu so mu ji menene hukuncinsa a musulunci aikin hajji rukuni daga cikin rukunin addinin musulunci ubangiji subhanahu wataala ya farlanta shi da faɗinsa walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila Allah ya wajabta aikin haji ga wanda yake da ikon yin aikin haji wajibinsa ne ya je aikin haji din kuma aikin haji wajibi ne a rayuwar mutum sau ɗaya hmm. idan ya yi fiye da sau ɗaya to wannan kuma ya yi aikata abu ne na mustahabbi wanda yana da falala a wurin Allah subhanahu wa ta'ala domin lokacin da mazala su suna yake gaya su sahabbai inna Allah taba alaikum alhajj fa hujju hmm. Allah ya wajarta muku aikin haji ku yi aikin haji wani ya tambayi manzala ta sun ya ce a fi kulli amin ya rasulullah a kowace shekara sai mun aikin hajji ya manzo Allah sai manzala sun ya shiru ya sake faɗa na biyu a kowace shekara dole mutum ya aikin hajji manzala sun ya shiru ya sake faɗa na uku manzala ta sun ya shiru sannan ya ce masa da qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum da na ce eh da sai zama wajibi ne kowa ya je aikin hajji a kowace shekara kuma da ba za ku iya ba hmm. sai ce alhaju marratan fil umri aikin haji na wajibi sau ɗaya ake yin sa a rayuwa hmm. saboda kaga in dai ka ƙara to ka ƙara ta ɗauwa'i ne wato na nafila ne wanda kuma yana da daraja don mazara sun aiki alhajjul mabru laysa lahu jazaa'un illa janna aikin haji karɓe ba da sakamako sai aljanna ce man hajja hadha albayta wa lan yarfus wa lan yafsu kharaja min dhunubihi fa yawma waladathu ummu hmm. Hadishin bukhari da muslim duk wanda ya aikin haji bai yi wani fasikanci ba bai yi alfasha ba lokacin da yake yi bai aikata sabon Allah ba zai dawo kamar randa mahaifiyarsa ta kai shi bai da laifi ko guda ɗaya kuma wani hadisin maza sun ai ce tabi'u bainal hajji wal umra fa innahuma yamsiyani al-faqra wa dhunuba kama ya al-kiru khabath al-hadid wa adh wal fidda ku dinga aikin haji da umra domin yin aikin haji da umra yana kore zunubai da talauci kamar yadda zuba zubi yake kore tsatsan karfe da na azofa da zinari to kaga idan ka kara za ka kara samun lada amma aikin haji wanda yake na wajibi wanda shine rukuni na addinin musulunci guda ɗaya ne in kai sau ɗaya ka sauke wannan wajibi ya tabbata hadisin abdullahi bin umar wanda imam bukhari da muslim suka rawaito yace buniyar islamu ala hamsin shahadati allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajji wa sawmi ramadan an gina musulunci akan abubuwa guda biyar ko da abubuwa guda biyar farko shine kalmar shahada shine tauhidi sannan tsaye da sallah sannan ba da zakka aikin haji sai kuma wato ainihin azumin wata ko wadda aka ga rukunin musulunci biyar ne aikin haji yana daga cikin su na'am to malam za mu so kai mana bayani aikin haji ya kasu kashi nawa ne kuma mm. kowanne ɗaya daga cikin su yaya ake yin shi to aikin haji ya kasu kashi uku wato akwai kala kalan aikin haji guda uku wanda duk wanda ka yi ka sauke wajibin ka aikin hajjin ya yi to akwai nau'in ifradi hmm. wanda aikin hajji da ake ce masa ifradi wanda shine kai niyan aikin hajji shi kaɗai ba tare da ka haɗa shi da wato ainihin umra ba shi ake cewa ifradi wato idan ka zo abin nan ka zo miƙati inda za ka ɗauki haramanka to za ka ce labbaika Allahumma mahajjan ka aikin hajji kawai wannan ya ce masa ifadi na biyu akwai wato abin nan tamattu'i shine mutum idan ya zo niyan idan zai je aikin hajji zai shiga makka sai ya niyan umra kawai ya je sauke umran sai ya jira ranar takwas wata kuma ya dauki wato harama da aikin hajji amma wannan umran ta zama ya yi ta a cikin watannin aikin hajji ne ko a shawwal ko a zulqa'ida ko a zulhijja idan ya zo sa zai ce labbaik allahumma umratan wato ya niyan aikin umra kenan to daga ba zai jira kuma in yi umran ya warware zai jira ranar takwas ga wata kuma sai ya harama da aikin hajjinsa wanda irin wannan ana ce masa mai tamattu'i ah. sannan akwai kirani ah. shine lokacin da mutum ya zo yin harama da aikin hajjin sai ya hada da umra ya ce labbaika allahumma hajjan wa umratan ya niyan aikin haji da umra gaba daya ko kuma ya niyan umran sai ya goya aikin hajji a kansa hmm. to da haka sai ya yi irdafi ake ce masa kenan ya niyan aikin haji kuma ya hada da um, umra kuma ya hada da aikin hajinsa wannan ana ce masa kirani to wannan ayyuka guda uku na aikin haji da ifradi da tamattu'i hmm. da kirani duk wanda mutum ya yayi ko kai aikin haji kawai hmm. ko kai umra kawai daga za ka sake harama da aikin haji ko ka hada niyan aikin haji da umran gaba daya hmm. duk wanda kai yayi amma idan tamattu'i kai ko kai kirani to sai ka yanka hadaya kafin aikin in kai cika to da ubangiji ta ce fa man tamatta'a bil umrati ila al hajj fa mastaysara min al hadi duk wanda ya tamattu'i ko sai ya bada abin da ya sauƙaƙa na hadaya hakanan kirani ma sai kayan ka wata dabba da ijma'in malamai amma ifradi bai zama wajibi kai hadaya ba sai dai mustahabbi ne in kana so za ka yi sannan aikin hajjin da ya fi falala cikin guda uku nan shine tamattu'i wato tamattu ya fi ifradi ya fi kirani saboda manzala ta sama ya sa sahabbansa wayanda ba su koro hadaya ba hmm. yace duk su warware daga umra su mai da aikin hajji su ya zama tamattu'i hmm. ko ka yi harama da aikin hajji yanzu ka mai da niyan umra ne kai umra ka warware saboda ka yi tamattu'i wato hmm. ranar takwas ga wata ka yi harama da aikin hajji wannan shi ke nuna tamattu'i ya fi wato lada akan aikin hajji shi kadai ko kuma ka haɗa niyan aikin hajji da umra ka yi su tare na'am malam ka yi bayani miƙati a nan ko za ka ƙara mana bayani ne ake nufi da shi miƙati miƙati ne wasu wurare waɗanda wato manzala ta suna ya keɓance su kar ka wuce wurin kafin kai kar wuce wajen baka yi harama da aikin hajjin ka ko umra ba mm. ya tabbata hadisin abdullahi bin abbas ya tabbata hadisin abdullahi bin umar manzala ta sama ya sanya mutanen madina miƙatin su shine zulhulaifa sannan miƙatin mutanen sham shine jufa hmm. in sham mutanen lebanon mutanen falasɗin mutanen syria mutanen jordan to hada ma misira da hmm. mutanen najeriya shine jufa sannan mutanen yaman kuma an sa musu yalamlam hmm. mutanen karnu manazil an sa musu mutanen najdu wato saman saudi an sa musu karnu manazil mutanen kuma iraki kuma aka sa musu zasu irkin to sai za ta suna da ya faɗi wa'annan garuruwa sai ce hunna da hunna wani wa a ata alaihinna min gairi alihinna min kana kano ridu Hajji wa umra wato wa'annan wurare na wa'annan garuruwan da na faɗa ne da kuma wanda ya biyo ta wannan garin ga wanda yake nufin yin aikin hajji ko umra saboda haka idan daga nan dare za ka tafi maka kai dan Najeriya to za ka yi harama a mm. juhufa ne zufa ne yanzu ruwa ya mamaye ta sai kai harama daga saman jirgi kawai hmm. ko kuma in ka sauka ji daga ka koma rabik inda ainihin ake yin harama shi yana dan bayan jufan ne hmm. shi ruwa bai mamaye shi ba sai sa su malayan suke cewa in ji ita rabiban ta nabzi wakta ce ka wajibin wa bishu iya tasi hmm. in ka zo rabi kai tsafta kai wanka domin kai harama da wato aikin hajjin ka a wannan wurin amma idan mutum ya fara da garin madina kuma to inda zai haramasa shine miƙafin mutanen madina shine zulhudaifa kuma juma ne sun jima'i akan wannan na'am za mu so kai mana bayanin rukunai na aikin haji mm. da kuma yadda ake yin su aikin haji yana da rukunai guda hudu rukuni na farko shine ihrami rukuni na biyu shine tsawon arfa na uku tsawafi na fudu kuma sa'ayi wato tafiya tsakanin safa da marwa abinda ake cewa ihrami wato abinda ake cewa rukuni shine abinda idan baka yi shi ba mm. baka da aikin haji idan mutum ya je aikin haji bai yi harama ba ko kuma bai tsayon arfa ba ko bai yi dawafi ba ko bai yi sa'ai tsakanin safa da marwa ba to ya yi rikiya ne amma ba aikin haji je ba ya rika masu aikin haji amma shi bai je ba to abin da ake cewa ihrami shine niyyatu dukhuli fi nusk wato niyyan shigan ibada kai niyyan yin ibadan a zuciyanka shine ake cewa harama Kin fahimta mm. to amma kafin kai niyya din akwai abubuwan da ake son kai kuma niyyar nan ana yin ta a miƙati shine wanda azun ne bayani sai mm. inda aka iya kan ce maka aka ce kar ka wuce wurin mm. ko kai a wajen ko kai ko kai kafin ka je wajen to kafin kai wannan harama ana buƙatan kai wanka kamar yadda ake wankan janaba sannan ka yi sallah in lokacin farilla ne ka yi sallan farilla in lokacin nafila ne ka yi sallan nafila kafin an ba farilla ba ne kai sallar nafila sannan kafin kai haramanka mm. haka haka so to amma daga lokacin da kai wanka din ba za ka mai da kayan jikinka ba in kai namiji ne mm. za ka ɗaura mayafi za ka ɗaura zani ka yafa mayafi amma mace kuma za ta mai da kayan ta irin wanda take so za ta sa mm. idan mutum ya haka ya yi sallah sai ya harama a wajen idan ifradi ne sai ya ce labbaik allahumma umrata abin nan eh, hajjan hmm. mai aikin hajji kawai da amma zai in kuma mai tamattu ne ce labbaika Allahumma umrata daga ba zai harma da aikin hajjin sa a makka hmm. in mai kirani ne ce labbaika Allahumma hajjan wa umratan wato ya harma da aikin hajji da umra to daga nan sai wani abu da ake ce masa talbiya hmm. talbiya nan shine labbaika Allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak mutum yayi wannan sau ɗaya wajibi ne kuma ta maimaita shi kuma mustahabbi ne har ya je garin maka har ya je lokacin da zai fara tsawafinsa na na umransa ko aikin hajjinsa mm. yana yin wannan ainihin tsawafi yana yin labbaika Allahumma labbaika zuwa ƙarshe saboda manzala sun suna ya ce a tani jibrilu wa amarani an amura ashabi wa mamma'i an yarfa aswatahum bitalbiya malaika biyu ya umarce ni ya zo ya umurce ni cewa in umurci sahabbai na da wanda suke tare da ni su dinga daga muryan su a wajen yin tarbiya yasa tarbiya shine takin aikin haji sannan kuma ana son a dinga wato yin sa lokaci ba lokaci musamman ba an yi sallan farilla ko an hau wani tudu ko an gangara wata gangara hmm. to wannan ana son a yi wannan har a je garin makka inda za a fara hmm. wato ainihin dawafi to rukuni na biyu shine ainihin wato arfa kenan ga wanda ya harama da aikin haji kawai eh tsewon arfa amma idan mutum umra ne ya yi harama da ita kaga idan ya je makka bayan ya yi haraman nan zai yi tsawafi ne ya yi sa'i tsakanin safa da marwa sai aski mm. zai jira kuma lokacin aikin haji mm. wannan rukunin kuma suna don guda hudu zai yi harama ya je arfa da sauransu in kuma dama aikin haji kawai ya yi harama da shi to je zai tsawafi ne na na na kudum wato wadawakin shiga garin maka hmm. sannan kuma zai jira ne tsawon arfa hmm. to idan mutum ya yi wannan ya yi haraman na ya shiga maka ya yi ɗawafi hmm. na sunna na shiga garin maka don shi ba rukuni wani ko mu ce na wajibi to ai zai jira ranar bakwai ga wata ne ranar takwas ga wata a ranar zai harama abin nan in mutum dama umra ya zai harama da aikin hajjinsa wanda ya riga ya harama daga ce kuma shi ya riga ya harama sa da haka ranar takwas ga wata zai fita tafi mina zuwa mina a kwana a wannan ranar zuwa ta ranar tara ga wata wannan mustahabbi ne ba wajibi wani da za ka tafi ranar arfa kawai ka tafi arfan ka kawai ka kwana a mina ba a wannan kwanan da aikin hajjin ka yayi amma ko su kwanaki biyu da ake yi bayan an sauko daga arfa su kan wajibi ne a yi su a ainihin mina to idan mutum ya je sallan azahar da asar maghariba isha subahi amina to kuma wa gari zai tafi arfa ne to arfa nan shine rukuni na biyu arfa wani fili ne wanda manzala ta salama ya tsaya a wurin kuma akwai wasu duwatsu a cikin filin arfa ne manzala ta sama da ya shiga cikin filin arfa ya tsaya a wani dutse da ake ce masa jabalin rahma wanda yana nan shi wanda aka masa wannan filan wanda shi ya fi shahara a filin arfa sannan a wannan dutsen ya tsaya a gefensa ne wani akwai wani dutse da ake ce masa sakharu rahma wani fan dutse irin wanda ko cewa ba za ta tsiro a kansa to anan ya tsaya ya tsaya sai ya ce wa qaftu ha huna wa arafatu kulluha mawqif na tsaya anan amma arfa ko ina wajen tsayawa ne in ka tsaya to shi sa arfan an mata alamu an nan farkon arfa nan ƙarshen arfa nan arfa nan ƙarshe an rubuta da turanci an rubuta da larabci sau da haka dole ka shiga cikin waɗannan signboard ɗin da aka nuna iyaka alama na iyakan nan to sai ka shiga ciki to mazala ta sama shi ya tsaya a namire a zahar da la'asar sannan ya shiga filin arfa to a yanzu idan an kai ta ana shigar da su filin arfa ne kai tsaye a nan za su yi nan a zahar da la'asar ɗinsu to shi tsayon arfa baya kamawa baya farawa sai lokacin da aka yi sallan azhar da la'asar kuma azhar da la'asar din ana yin su a lokacin sallan azhar ne sai a yi sallan azhar ana sallan mai wakawa da asar to a lokacin tsawon arfa ne fara tsayuwar arfa rukuni ne saboda manzo Allah ta suma yace alhajju arafa aikin haji shine arfa saboda in baka yi tsayuwar arfa baka da aikin haji to mutum zai bayan ya yi sallan magharib abin nan azhar da la'asar kasaru to zai ci gaba da tsayuwan arfansa a filin arfa an ce tsayuwa ko zama kai yayi ko kwanciya ne mai amma an fi son tsayuwan zama za su ya tsaya akan taguwarsa ne to wannan za ka tsaya a wannan wurin kana ta'addo'i kana zikiri har zuwa lokacin da wato rana za ta faɗi ba za ka bar filin arfa ba sai rana ta faɗi shine ka'ida don dole sai ka riske wani bangare na dire a filin arfa wani bangare na dire ya riske ka a filin arfa to wannan ka tsaya tun daga lokacin da rana ta faɗi a yi ta yi zawali kai sallan azhar da la'asar har zuwa rana ta faɗi shine ake cewa tsayawan arfa kuma wajibi ne ke wannan tsayawan ya zama ka tsaya wani bangare na yini da kuma wani bangare na dire wannan shi ake cewa arfa za ka yi hmm. ta'addu'i ne bayan sallan azhar da la'asar kai ta'addu'i kai ta'addu'i kai ta zikiri har ranar ta faɗi to idan rana ta faɗi za a tafi muzdalifa ne hmm. shi kuma kwanan muzalifa wajibi shi ba rukuni mani don ma'anar rukuni in ka bar shi aikin hajjin ka babu shi kamar tsayuwar arfa amma wajibi kuma in ka bari za ka iya yanka rago Ya aikin hajjin kai tashi so kwana muzalifa wajibi ne mutum zai tsaya muzalifa bare wuce ma. ka kwana muzalifa har gari ya waye idan ka kwana a gari ya waye ka sauke wannan wajibin to idan aka je muzdalifa abinda ake yi shine ana sallar magariba da isha domin magariba za ta ma a arfa amma kuma ba za ka yi sallar magariba da isha a arfa ba ko da ba isha ta same ka a can za ka zo muzdalifa ne kana zuwa abin da za ka fara yi shine sallar magariba da da isha in kana jin yunwa ka dan ciwo abinci sai ka kwanta an yi sallar kwanciya ake son a yi zama za ya sama kwanciya ya kwana bacci saboda mm. wace gari akwai ayyuka manya-manya akan mutum wanda yake bukatan ya yi su to idan bai kwana bacci ba to zai samu matsala saboda haka a zai a muzdalifa ya kwana idan gari ya waye ba su ne gaggawan tafiya ana bukatar ya tsaya yi zikirin Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci Allah a lokacin da wato ya sallar asuba har rana ta kusan fitowa har rana ta kusan fitowa idan rana ta kusan fitowa to a lokacin kuma sai kama hanya ta fi wannan zai ambaci Allah warin sau da Allah ta haife za a fattu min a arafatin fastaghfirullah hmm. inal mashari haram idan kuka wato gangaro daga arfa ko zo muzdalifa ko ambaci Allah wajen mash'aril haram ta hmm. haram suka ce wani dutse ne suka ce ne masallacin wato muzdalifa idan ka tafi daga nan kuma za ka tafi mina hmm. Abin da za ka yi a wannan rana kenan ranar sallah gari ya waye akwai ayyuka guda hudu aiki na farko shine jifa wanda ake cewa jifan shaidan za a jefi jama'a guda ɗaya na biyu akwai yanka hadaya na uku akwai aski na hudu akwai dawafi da sa'i jifan nan za ka je ka jefi jamra ta karshe ne wurin jifa na ƙarshe za ka wuce na farko ka wuce na biyu ka je ka jefi na ƙarshe da duwatsu guda bakwai mm. kuma ana son ka tsince su a filin musdalifa muzdalifa mm. amma in baka samu ba ko aminan ka tsinta yayi kuma wannan jifan wajibi ne wanda ka kowa direct kawai daga abin nan galibi ana tafiya wurin jifan ne daga muzdalifa za ka je ka jefe su so abin nan da ɗaya. kana allahu akbar sai ka wurga allahu akbar ka wurga allahu akbar ka tabbata ya fada cikin inda ake son ya fada in kai har sau bakwai to ka gama da wannan wajibi mm. na biyu sai yanka hadaya amma hadaya nan ko ka yanka ta a lokacin ko ka bari washe gari kwana uku bayan sallah ma lokacin mm. yanka hadaya ne in kuma ka ka biya a kamfani na yanka hadaya shi ke nan za su yanka maka in a ja'in zuwa ka biya ma wannan kawai ke ta su ne su za su je su yanka maka idan kai wannan ga kayan ka hadayan ka ko ka bari daga gaba sannan akwai aski hmm. za ka yi aski a wannan rana ta ran sallah hmm. ko ka aske kanka kwalkwal ko kuma ka sai amma ka aske kwalkwal haka aka fi so na matsala sai ce allahumma rahamin muhallikin ya allah ka ji kan masu kwalkwal Hmm. suka ce wal ya rasulullah da ma waɗanda suke yin saisayin Allah ya ji kansu manzo Allah sai suna ce Allahumma marhamin muhalliqin Allah ka ji kan masu kulkul hmm. har sau uku sannan sai ce wal muqassirin da ma masu saisayin a sai kulkul din ya fi saisayi tunda an musu addu'a har sau uku kafin an yi saisayi addu'a hmm. guda daya to idan yayi wannan yanzu abin da ya rage masa shine tafi makka ya je ya sa'ai tsakanin safa da marwa to zai je maka ba dole je a wannan ranar ba idan akwai jama'a da yawa akwai matsala mutum zai iya bari sai washe gari ko in ya gama zaman mina daga baya je yi to a wannan in ka tafi makka tsawon a wannan ranar za ka yi ko kuma sai ka dawo mm. to akwai rukunne biyu da suka rage maka cikin rukunne ake aji guda fudu su ne tsawafi da kuma sa'ayi tsakanin safa da marwa to tsawafin nan rukuni ne abinda ake cewa tsawafi shine kewaye dakin kaba sau bakwai kuma ka fara da Hajar aswad ka kare da hajarul aswad nan inda ake tintirin da tsohon nan dole da shi za ka fara in ka zo za ka yi niyya sannan ka kama zagayawa kuma ba a yin dawafi sai da alwala don manzara sa sun je zai dawafi alwala ya fara yi sai da tsarki ya sa mace in tana al'ada ba za ta yi dawafi ma sai al'adan ya dauke taiwonka saboda aisha radiyallahu anha an tayo harama da aikin hajinta hmm. za ta tafi abin umra ne ta yi harama da shi akan za ta yi aikin haji kuma bayan nan ta yi kai tamattu'i hmm. sai al'adan sai zo mata sai manzo Allah ta sama ce mata is ma yaf'alu al-hajj ghayra Allah hmm. tatufi bil baiti hatta tadkhul kai aikata duk abin da mai aikin haji zai aikata sai dai karki kewaye ɗakin Ka'aba har sai kin yi tsarki hmm. wato babu wafi dole sai an yi tsarki saboda haka sai ta jira wato ainihin ta yi tsarki sai ta niyan aikin hajjin ta tada da umranta daga da sai tsarki sau sai dawafinta to dole sai da alwara dole sai da tsarki hmm. idan mace ba ta yi dawafin aikin hajjinta ba kuma al'adanta ya zo jirgin su zo zai tafi hmm. ba tare da ta yi tsarki ba to ta jira kar ta tafi ta jira jirgin baya saboda aka jirgin da zai tafi na gaba hmm. ko na biyu ko na uku ko na hudu har zuwa dai karshe lokacin da sai tsarki in ta kama ma ta tafi wata jihar ta tashi in mm. jihar su ta kare dole ta jira saboda wannan tsawafin wajibi ne shi yasa lokacin da suka ga aka gama aikin hajji manzala ta suma ya nemi matarsa safiya sai aisha ta ce ai tana al'adan ta yazo mm. manzala suma ce a hadisa tunahi za ta hana mu tafiya kenan sai ya ce a ai ta sai aka ce masa ai ta riga ta yi dawafin aikin hajjin ta sai ce to idan fantan in haka ne mu tafi kawai kenan dawafin ban kwana ne mm. mace za ta iya barin sa saboda al'ada amma da tsawafin wato ainihin aikin haji shi kan dole ne ta tsaya ta yi shi mun fahimta tsawafin ban kwana kuma hadisai sun inganta guda biyu hadisi abdullahi bin abayan ya cewa umar nasu an ya akhiru adil bil bait illa na khuffifa anil haidi wa nufasa an umarci kowa karshen aikinsa amma kai zama tawafi ne kana dawafi ka bar gari sai dai an sauƙaƙe wa mace mai al'ada da mace wanda take wato mai haila to wannan idan an yi wannan tsawafin za a kewa ɗakin kaba sau bakwai kuma a fara da da aswad a ƙara da da aswad ana kuma zikiri ana addu'o'i har a gama sannan an gama a zo a yi nafila raka biyu a sallame Raka an farko a karanta kulya da kafirun bayan fatiha hmm. raka na biyu kuma a karanta kulhu wallahu ahad bayan bayan fatiha to don an wannan an gama da wannan rukuni na tsawafi abin da ya rage shine sa'ayi tafiya tsakanin safa da marwa shine rukuni na hudun na karshe ah. kenan shi kuma tafiya tsakanin safa da marwa za ka fara da dutsen safa ne ka kare da marwa wato shi ba ke wayo bane in ka tafi ka je daga safa in ka je marwa sai ka ce daya daga marwa in ka dawo safa ka ce min biyu hmm. daga safa ka koma marwa uku daga marwa ka koma safa hudu daga safa ka koma marwa biyar daga marwa ka dawo safa shida sai ka koma marwa ka cika ta na bakwai mm. wato za ka fara da safa ka kare da marwa mm. ko ina za ka tsaya sau huru hudu amma tafiya tsakanin safa da marwan sau bakwai ne mm. to idan ka zo ana son ka fara da safa ne lokacin da ka hango safa yana daman ka ne ana son ka karanta wannan ayan inna safa wal marwa min sha'airillah kamar yadda manzala sa sama ya sunanta to idan ka zo za ka tsaya ka kalli ka ba ka yi addu'o'i ka ce la ilaha illallah da wala sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al'azaba wahdahu in kai wannan sai ka yi addu'o'in ka kuma wannan kake so sai ka sake hmm. maimaita kai addu'o'in ka sai ka sake maimaita na uku sai ka gannara in baka iya wannan addu'a ba ka yi kai addu'a da kowane irin yayi ah, ba wajibi bane sai ka yi hmm. wannan to mutum sai gangara ya tafi marwa in yana tafiya yana zikiri yana addu'o'i yana har ya je can in je can in sai ya yi ɗaya. Mm. shi ma zai tsaya fuskanci ka'aba ya addu'a kamar yadda ya na farko sai sake dawa na biyu shi ma ya irin yadda ya na farko a haka har ya gama guda bakwai ɗin. sannan akwai wani wuri da ake gudu gudu mm. in ka wuce safa ba za ka yi nisa sosai ba kafin ka je marwa za ka ga wani wuri an sa koren kendur mm. da kan esin wuri ma daban ne za ka yi wani irin sanyi to akwai dai alama idan ka zo za ka gudu gudu a wannan wajen matuƙar ba za ka cutar da wani ba amma maza ne kawai suke mata ba sa yi to idan kai wannan ka fara da safa ka je marwa ka dawo safa ka kuma marwa ka dawo safa ka kuma marwa ka dawo safa kuma marwa in ka gama da marwan shi ma za ka tsaya ka yi addu'a na ƙarshe mm. to idan kai wannan ka gama rukunin aikin hajjin ka gaba da sawa umran sallah ka yi shi ko kuma bayan ka gama zaman ka na na mina mm. to abin da yake wajibi shine ka sake komawa zuwa mina za ka je kai kwana uku a can ko kwana biyu gobe yana ke so fa man ta'addada fi yawmaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa wanda ya gaggawa ya kwana biyu a mina bayan sallah babu laifi wanda ya kara ma ya kwana uku babu laifi ga wanda ya ji tsoron Allah to idan aka je mina za a kwana a mina ne ran sallah za ka koma mina ka kwana zuwa ranar sha ɗaya wannan kwanan wajibi ne in baka yi shi ba sai kayan rago. a ya jin kirkin sannan idan gari ya waye za ka je kai jifa in rana ta yi zawali a zahar yayi za ka je ka jefi jamrori guda uku ne wurin jifan shaɗan na farko da na biyu da na uku hmm. kowanne da duwatsu guda bakwai bakwai kuma kowanne kana kabbara Allahu akbar Allahu akbar sai ka jefa masa bakwai ka tafi na biyu sannan ka tafi na uku dutsen ana son sai zama dan karami kamar gujiya ah. ko kamar gida hmm. kar ka dauki katon dutse sannan idan ka gama jefawa sau bakwai kana kabbaran nan ka tabbata ya shiga inda ake shiga hmm. to na farkon ba ka na farkon zaka dan matsa gaba kaɗan sai ka fuskanci alƙibla sai kai addu'a ka je kai na biyu kai kamar haka ka fuskanci alƙibla kai addu'a na uku idan ka je ka je kai shi shine jama'atul aqaba wannan ba addu'a kai kai tafiyan ka don manzon sa sama bai addu'a ba sai ka sake dawowa mina ka mm. sake kwana ranar sha biyu ga wata in a za sai ka je kai jifa ka je kai jifa din kamar yadda kai na mm. farko guda uku duka da duwatsu bakwai bakwai kana mai kabbara kai addu'a bayan na farko da na biyu bayan na uku ba addu'a to in ka ga dama kwanan minan ka ya kare mm. sai ka tafi ba sai ka kara kwana na sha uku ba amma da sharaɗin ya zama rana ba ta faɗi maka amina ba in rana ta faɗi maka amina kuma dole ka ƙara kwana na sha uku saboda mazala ta ma yace abin abdullahi bin umar yace man gharba lahu shamsu min awsat ayyami tashriqi wa huwa bi minan fala yanfiranna hatta yami al min al duk wanda rana ta faɗi masa a tsatsakin kwanakin tashriqi mm. wato kwanakin mina shine ranar sha biyu to kar ya tafi makka har sai ya kwana washe gari ya ya jifa tukunna sannan ya tafi ba za ka yi ta faɗi maka dole ka ne ka sai kwana amma ba ta faɗi ba dole ba ne sannan kuma an so ka ƙara kwanan don zai sama kwana ya yi kwana na uku ne ka waye gari ranar sha uku ga wata in azar sai ka je ka jifa sai ka kama hanyar ka sai ka sai ka tafi mm. an so haka musta abin nan mustahabbi ne to idan kai wannan ka dawo makka mm. bayan ka gama kwana ukun ka ka dawo maka in ka riga ka yi tsawafin ka da sa'ayin ka ranar sallah shi kenan ka gama aikin hajjin ka ah. idan baka yi ba kuma to za ka yi tsawafi da sa'ayin ka tsawon hmm. namiji ne ko mace ya gama aikin hajjin sa abin da zai jira hmm. shine ranar da za a ce za a tafi ya je tsawafin ban kwana saboda manzala sama ya ce la azu kuma hatta kuna akhiru adi bil bait hmm. kada ɗayan ku ya bar maka sai ya zama karshen aikinsa shine ne kewaye ɗakin kaba wannan maza da mata da su wannan sai dai mace wanda take mai al'ada ko mai jinin biki wannan an ɗauke masa kamar yanzu a hadisin wato abdullahi bin abbas yana sun yi rukunin aikin haji da kuma abubuwan da suke da alaƙa da su muna godiya Allah ya saka da alkhairi mm. da muka masu sauraro muna sauraron shirin hasken musulunci daga nan gidan rediyon jihar Adamawa ABC Yola malam abu na gaba za mu so kai mana bayani menene ya ba mai aikin haji ya kiyaye to idan mutum ya harama da aikin haji ko umra akwai abubuwan da da halal ne ya yi su amma an haramta masa su a wannan lokacin har sai ya warware haraminsa wannan ana ce musu mahzuratul ihram wato abubuwan da ihrami harama da aikin haji ko umra ya hana ya hana su ko ya haramta su abu na farko akwai guda biyar wanda su hukuncin su ɗaya ne hmm. mai harama da aikin haji an hana shi ya aske wani gashi a kansa ko a jikinsa ba haramun ne ka kai aski saboda ubangiji su mana ya ce wala ta tahliqu ru'usakum hatta hada yi mahilla mm. kada ku aske kawunan ku har sai hadayan ku ta kai ranar da za a soke ta wato shi ne ranar sallah in kai ranar da yake ba za ka aske ka ba zai ranar sallah in umra ne sai ka gama kaji na daya doka ne wannan sauran gashin kai ne ko na sauran jiki na biyu kar ka yanke farce ba za ka yanke farce ba har sai ka soke ka yi ta hallu wato kayi warware ranar sallah tukunna ka fahimta hmm. saboda yankan farce da yanke gashi duk abu ɗaya ne wani kazanta ka cire a jikinka na uku ba za ka rufe kanka ba mutum ba a rufe kansa lokacin da ya harama har ya warware saboda akwai a zamanin manzala sassan akwai wani mutum da dabbarsa ta kada shi a arfa sai ta kashe shi hmm. da aka zo za a binne shi manzala sassan wadatu kan wala a ra'sahu kar ku rufe masa kansa sai ce li'annahu yub'ath yawm al su mulabbiya to za a tashe shi ranar al-qiyama yana mai talbiya yana mai kalamun labbai kan yana mai aikin haji kenan a sai mai aikin haji ba rufe kansa amma wannan namiji ne mace kuma za ta iya rufe ne za ta iya rufe kanta amma namiji ba a rufe kansa kuma idan mantawa kai ka rufe kanka maza maza sai ka buɗe hmm. sai ka buɗe amma da gangan to akwai abin da ya kanka sai ka haifi diya sannan na hudu ba za ka sa wato ainihin riga da wando ba hmm. wato wani abu mai kewaye maka jiki irin su hula irin su safa ba za ka sa ba hmm. amma wannan doka ne da ta shafi namiji mace kuma za ta iya sa komai amma kar ta sa kabi ta rufe fuskanta hmm. kar ta sa safan hannu amma har safan ƙawa za ta iya sa amma namiji shi yana da wannan dokan don wani ya ga tambayi manzo Allah ta sama yace ya rasulullahi menene mai harama zai daura sai manzo Allah ya ga masa abin nan haram ba daura ba yace la yabisu qumusa wala al-ama'in wala sarabilat wala khifaf hmm. bai zai sa riga ba bai zai sa rawani ma bai zai sa wando bai zai sa kofi ba wani abu ne mai sa safa hmm. sai aka masa dokan wala al-barani bai sa burnus ba ita ce jallabiya irin ta mutanen Morocco mai hula hmm. to bai zai sa hulan ba ma kenan to wannan a doka ne namiji ba zai yi ba abu na biyar ba zai shafa turare ba mm. sai ya warware ba zai shafa turare ba saboda wannan mutumin da dabbarsa ta kada shi ta kashe shi a arfa magana ta suna ce wa siluhu bima'in wa sidirin ko wanke shi da ruwa da magariya amma sai ce wala ta masu ban mm. kar ku shafa masa turare kasan mace ana son a ruwan a sa turare a jikin likafani amma shi aka ce kar a sa me na yace a annahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiya don za a ta da shi ranar kiyama yana mai tarbiya yana mai cewa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik zuwa a ƙarshe a sai mai aikin haji baya shafa turare to wannan ba guda biyar hukuncin su ɗaya ne wato da aski yankan farce abin nan rufe kai mm. sa riga ko wando ko hula ko safa mm. da kuma shafa turare idan ka yi su fidiya ta hau kanka fidiyan kuma ko zai ka ciyar da miskinai shida mm. ko ne mudu biyu ko ka yanka akuya ko rago ko kuma ka yi azumi guda uku don ubangiji ta ya ce faman min فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من طعام او صدقة او su. don da ba da lafiya sai aske wani gashi a kansa ko akwai cuta a kan to mm. sai ya ba da fidiya ko ya da miskinin shida ko kuma ya yanka dabba ko kuma ya azumi guda wato ainihin guda shida mm. guda uku a fura, ya azumi guda uku to wani hukuncin su ɗaya ne sannan akwai na shida shine mutum bai zai farauta ba mm. ba za ka yi farauta ba lokacin da kai harama da aikin aiki don ubangiji ta ala ce wa hurrima alaikum sirrul barri ma duntum huruma an haranta muku farauta na sarari matuƙar kun yi harama da aikin haji ko umra ba za ku yi ainihin farauta sai dai farauta na kogi mm. ya zabi na amon za ta kulu sai da wa an tunko kada mutum ya kashe farauta a lokacin yana mai harama da aikin hajji ko umra mm. amma in naman ruwa ne za ka iya kama amma banda na sarari to duk wanda ya kama wani abu na farauta kuma to za a masa hukunci da irin wannan dabban ta gida ya sai yanka ta sadaka mm. akwai dabbobin da an samu nasi a kansu kamar ka kashe barewa sai ka bada akuya tattabara ma akuya ne hmm. in ka kashe jimina ka bada raƙumi wasu kuma babu ba a yanke su hukuncin su ba sai ubangiji ta ya ce abin nan ya bihi zawa adalin minku a samu adalai guda biyu sai su yi hukunci su ce irin dabba kaza ya kamata ka bayar malamai adalai to kaga kenan ma'ana dai idan kai hmm. farauta kai ka biya a jeji ne ko a harami ne to na bakwai ba za ka nemi aure ba kuma ba za ka yi aure ba kuma ba za ka aurar ba manzo sama ya ce la yankihu al-muhrimu wa la yunkihu wa la yakhdu ne hmm. harama da aikin haji ba zai yi ba to la nan ba zai aure ba in kai aure kana rama da aikin haji ba cin aure kuma ba zai aurar da wata ba zai zama wali wata mata ba hmm. in yi haka auren ya ɓaci sannan kuma ba zai nemi aure ba in ya nemi aure ya aikata harama sau da aka sai istighfari ya tuba wannan hukuncin su shine istighfari amma an riga an yi auren auren ya ɓaci na takwas hmm. shine ba zai muqaddimatul jima'i ba wato ko rungume matarsa ko ya taɓa ta da wani hmm. ba zai yi wannan ba ko ya sumbance ta saboda ubangiji ta ala ce alhajju ashhurun ma'lumat fa farada fihin alhajja fala rafaqa wala fusuq wala jidala fil an wajata aikin hajji a watanni sanannu duk wanda ya harma da aikin haji fala fasa babu kusantan iyali ba aikin fasikanci babu jayayya aikin haji to duk wanda ya taba iyalinsa da sha'awa mm. ya aikata wani babban laifi aikin haji har sai lokacin da ya warware mm. sannan wannan laifin kafaransa in an yi shi shine sai an yanka rago a makka mm. dole a makka za a yanka nan ne aikin hajjin zai gyaru to sai na tara shine babban mm. shi kan yana bata aikin hajjin gaba da yin an yi shi mm. shine mutum ya sadu da mace a lokacin da ya harama da aikin hajji mm. aikin hajjin ya ɓaci kuma dole su su karisa aikin hajjin a haka sannan baɗi ana bin su bashin aikin hajji su zo su rama sannan sai sun yi yanka raƙumi raƙumi don an tambaye sai na umar da sai na ali da abu huraira menene hukuncin wanda ya sadu da iyalinsa lokacin da ya harama da aikin haji mm. kamar da imam mali ya rotu a dukkanin dukkaninsu suka ce aikin hajjin sun ya ɓace amma za su karisa shi a haka ɓacaccen mm. saboda wasu mun hajji wal umrata lillah ku cika aikin haji da umra don Allah mm. saboda aka da su ci gaba da aikin hajjin a haka a yanda yake ɓacaccen mun fahimta sannan kuma baɗi ana bin su bashin aikin hajjin sai sun zo sun rama ko da na fila ne sannan kuma sai sun yi fidiya da raƙumi raƙumi to kaga wannan shi yake bata aikin haji daga cikin zuwa su ihram so da idan mutum ya je aikin haji da iyalinsa to sai su dan nisanci juna har sai an gama sai an warware daga daga ainihin harama aikin haji tukunna to wannan shine wanda abubuwan da ya zama wajibi kiyaye wanda ake ce musu zuwa su ihram mm. amma banda wa'annan ya kiyaye sabon Allah mm. ya kiyaye aikata wani laifi a aikin haji saboda ubangiji ta ce saman faraba fihin alhajj fala fasa sai ce wala fusuka fasikanci ne sabon Allah wannan zai tauye maka ladan aikin hajjin kuma wala jidala babu jayayya marar amfani shi jayayya marar amfani shi ma zai tauye maka ladan aikin hajjin ka sai haka mutum sai kame kansa Kar ya zama mai sabon Allah kuma musamman hadisi ya ce alhajjul mabruru ya ta lahu jaza'un ila janna aikin haji kubutacce wanda ba a saba wa Allah a cikin sa shine karɓar biyan haji ba da sakamako sai aljanna don ka tsaya kana fasikanci ko kana ni sabon Allah kana rikici da jayya kaga kana tauye aikin hajin ka ba zai zama sakamakon sa wato sakamakon sa ba ne wannan sune ake ce musu mahzuratul ihram abubuwan da wato suke haramta ba mutum ya yi harama da aikin haji ko umra na'am to kafin wa'annan shi ma mai aikin hajjin wajibi ne ya kiyaye dokokin Allah kuma kafin ya tafi kamar yadda zai tanadi guzuri mm. na tafiya aikin haji da zai tafi ba babu kuɗi inda mm. sai ya ci ya sha a can to haka nan wajibi ya tanadi guzuri na ilimi mm. wato shine ilimin aikin haji domin ko ya ci ya sha idan bai aikin hajjinsa daidai ba ya ji yawon duniya ne amma ba wai ya yi aikin haji ba ne ka tun nan mu sai kokari wajen sauraron bitan da ake yi mm. wajen karanta littattafin aikin haji da mm. tambayi mutum ya fahimci aikin hajin kada je kashe mm. wannan makudin kuɗin wajen miliyan ɗaya da rabi amma ya je kuma bai aikin hajin sa mai kyau ba alhalin kuma ana faɗakarwa a rediyo da talabijin da wuraren bita shi kuma bai damu da wannan ba dole wannan guzurin na biyu dole ya guzuri na tsoron Allah don kar ya faɗa cikin sabon Allah da fasikanci mm. ya je asaran aikin hajjinsa aikin hajji yana bukatan tsoron Allah don ka bar garin ku mm. iya za ka wasu abubuwa ka dauka cewa a tunda ba a ganin ka shi kenan mm. kawai a garin ku ne kake jin za ka je ka yi mu'amala da mutane kala kala a aikin hajji mutane daban-daban wani mutumin kirki wani mutumin maza in ba sa ba sai ka je ka ɗauki munanan ɗabi'u za ka iya ka ga kuɗin mutum sun faɗi ɗan guzurinsa mm. ko ka gan su a harharin da za ka zare su in baka da tsoron Allah sai ka je kai cuta ko tsinto ba a yadda a maka ka ɗauka ba sai dai cikiya za ka yi na wato ainihin kuɗin wani mutum sai kula da wannan sannan idan ya je kuma ya koyi mm. darussan da ake koya a aikin haji mm. aikin haji ana koyon ilimi a wuri in ka je za a ilmantar da kai ilimin aikin haji kuma akwai a maka tauhidi da sauran kyawawan ɗabi'u da abin da musulunci wato ya zo da shi to ka nitsu ka koyi wannan karatun Ila a nan najeriya baka da lokacin sauraron malami amma a can kana da shi mm. na biyu ka koyi haƙuri aikin haji mm. akwai wahala shi yasa manzara suma ya ambaci aikin haji da jihadi aisha radiyallahu anha ta tambayi manzara suma ta ce ya rasulullahi ala nisa'i jihadu mm. qala na'am na jihadu la qitala fi al-hajj wal umra mata akwai jihadin da yake wajaba a kansu manzara ta suma ce i akwai amma babu buge in buge ka a cikinsa mm. ba yaƙi shine aikin haji da umra to in kuwa an bace aikin haji da umra jihadi to zai akwai wahala a cikinsa ka je nan ne ka tashi nan ka tafi nan ka tafi nan to kamar yadda kai haƙura a aikin mm. haji kai ƙoƙari kai shi daidai to kai haƙuri a bisa dukkan sauran ibadu gaba ɗaya haƙuri akan sallah haƙuri akan mm. zakka haƙuri akan azumi da sauransu duk wata ibada ka daɗa wa Allah subhanahu wa ta'ala ka yi ƙoƙarin ya zama na kana yin ta a daidai tare da haƙuri sannan ka koyi taimako idan ka je aikin za ka ga ana taimakawa juna mm. wannan ya tallafa wannan wannan ya taimaki wancan in ba ka iya ba nan ma za ka koya a can mm. to ka koya kai ma ka yi taimakon a can sawa'un da ka ne ko da shawaranka ko kuma ainihin da da da dukiya mm. ka koya ka yi za ka ga bayan allah suna yi ana raba abinci kyauta ana taimaka wanda sa suka faɗi ko ya shiga hali na mm. damuwa ana taimaka gajiyayye da ƙarfi da shawarwari da ilimi mm. to kai ma ka yi wannan taimakon sannan in ka dawo najeriya kuma ka ci gaba da wannan taimakon saboda wallahu fi auni al-abdi mm. ma kana abdu fi auni akhi Allah yana taimakon bawa matukar bawa yana taimakon dan uwansa Aman nafasa a musulmin kurbatan min kurabi duniya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmin qiyam duk wanda ya yi wa dan uwansa mumini bakin cikin duniya Allah zai yayi masa bakin cikin lahira ko Allah zai taimake ka gurgurde na kake taimako ya zo a hadisi ma an yamshi adukum ma akhihi fi hajatin khairu min an yatakifa fi masjidi hadha shahri mutum ya tafi da dan uwansa saboda wata biyan bukatansa shi ya fi alkhairi akan ya itikafi wata biyu a masallaci na ji mun Allah sallallahu to don ka ji ga wani kimuwa yake da shi mm. yana bukatan ka tsora shi kan hanya wani ya bata yana bukatan ka nuna masa hanyar masaukinsu wani bayi da shi kudinsa sun faɗi yana bukatan taimako wani bai san yadda zai yi aikin hajin ba ka nuna masa ga yadda zai wani cikin kurakurai yake mm. ka nuna masa wani yana bukatan ka zaunar da shi ka ba shi haƙuri ne wannan aikin sai da haƙuri ka daure ka yi shi daidai wani nasihan ka yake bukata duka a yi irin wannan kuma in ka koya a can ka dawo ka tsabbaka shi a nan ka koyi kyauta da alheri za ka ga ana ta kyauta ana taimakawa juna to kai ma ka koyi irin wannan don idan ka dawo sai ka zama mutumin kirki wato ainihin bawan Allah sannan ko mutum ya dage ya dinga addu'a Allah ya sa aikin hajjin sai zama karbe yi ta addu'a yi ta addu'a Allah ya karba masa aikin hajjin daga cikin addinin manzo Allah sama yana Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa amalan mutaqabbal Allah ka sa aikin haji ne zama karɓaɓɓe ne Allah ka sa ayyukan da nake yi ka ninnin ka na da wanda na cancanta sannan Allah ka sa ayyukin nan karɓaɓɓe ne mm. duk ayyuka na zama karɓaɓɓu mutum ya dinga irin wannan da domin ya samu kyakkyawan wato sakamako na wato ainihin aikin hajjinsa. to kuma ka yi haƙuri kar ka dinga cutar da mutane idan kai mai ƙarfi ne ko a wurin ɗawafi ka take wani ko ka ture wani ko wurin shiga mota ko layin mm. jirgi ko shiga jirgi ko makamancin wannan sannan abu na ƙarshe mutum ya nitsu aikin haji idan baka da nitsuwa ka sha mm. wahala tun a nan kan a tafi za ka kiɗi ne baka ci ba baka sha ba ka je mm. nan ka yi nan sai ka ga mutum wani ciwo ya shige shi tun a nan yana zuwa sai zama ba zai iya amfani da kwata-kwata a can saboda haka idan ka nitsu cewa wannan abu in Allah ya kaddara maka shi zai yiwu zai yiwu ba wa ko ka samu jinkiri ka kwantar da hankalinka ka nitsu ka ci abinci kai bacci mai kyau to sai ka ga ka je maka cikin kwanciyar hankali ka yakin hajjin ka cikin kwanciyar hankali amma in ka ɗaga hankalinka to wani ciwo zo ya shige ka ko ka je maka ka kasa amfani ko kuma zama ba a je da kai ba to saboda haka kwantar da hankali shi yafi komi muhimmanci a wajen mahajjati kar ya ruɗa kansa sannan akwai tsofaffin alhazai akwai malamai ka jizimce su domin aikin hajjin ya zama mai kyau kuma za ka samu nitsuwa idan ka lalace su karka ya zama kai kaɗai kake yin al'amuranka kai kaɗai kake to za ka shiga ɗemuwa da ainihin damuwa to wannan shawarwari ne ga mahaddasa mm. wanda idan sun bi su insha Allah za su yi nasara a aikin hajjin su sai tambayar da kai akan maganan mm. wani shawari za a bawa wani kira za a yi ga waɗanda ba su je aikin hajji ba kwadaitar da yanda muhimmancin aikin hajji da yake mm. sauransu wani yana da niyan zuwa amma bai da abin da halin da zai kai shi to nan kuma wani kira za a yi su ma mu tabo ta gefen waɗanda ba za su samu damar zuwa ba gaskiya ne to aikin hajji duk musulmi in dai nagari ne to zai so a ce ya aikin hajji saboda rukuni ne ginshiki ne a addininsa hmm. sun haka sai zama babban burin mutum in wata ibada ne zai zai ta a wani wuri to shine zai aikin haji saboda haka abin da ya kamata shine farko ka sa a ranka kana son wannan abu na biyu kuma kai niyan in Allah ya kore maka za ka yi ko da a yanzu baka da shi don hmm. akwai wanda suke da kuɗin zuwa aikin hajji amma sun kasa zuwa to kaga wannan ba mutane kirki ba ne tunda Allah ya riga ya wajabta maka ya ce dole ka je in kana da shi to me yasa zaka mallaki abin kuma ba za ka je ba mm. Abdullahi bin Sayyidina Umar yake cewa na yin yin isa wani ya jagoranci mutane aikin hajji in je in zaga duk masu wadatan da basu je aikin hajji ba in kona gidajen su yace su ba musulmi bane ne. Mm. haka ya zaka kai sakaci akan wannan sannan akai ta addu'a Allah ya mallaka maka abin da zaka je aikin hajji da kai ka addu'a sai Allah ya taimake ka na biyu kuma su alhazan ka musu fatan alkhairi hmm. su yi aikin hajjin su lafiya su sauko su sauko lafiya kai ta musu addu'a kai ta musu addu'a in ka so wa dan uwanka alkhairi hmm. sai kai ma ka ga alkhairai suna samun ka kana ta samun alkhairi kana ta samun alkhairi kana yi wa dan uwanka addu'a bai sani ba hmm. sai malaiku su dinga cewa amin amin kai ma Allah ya baka irin abin da wato ainihin ya ba su wato mutum ya gyara niyyansa da kyakkyawan niyya shi ma lalle yana so je aikin hajji kuma ya nuna farin cikinsa ga waɗanda ubangiji ta ya ba su daman wato ainihin aikin hajji to idan masu aikin haji suka tafi suna yin aikin ka san aikin lada suke yi kuma aiki na tafiya aljanna to ai akwai ayyukan tafiya aljanna da yawa a nan najeriya za ka iya su akwai azumi na nafila mm. akwai salloli na kiyamun laili mm. azumin nafilan nan ka riƙe shi musamman azumin ranar arfa wanda manzan su yake cewa azumin ranar arfa yana kankare zunubin shekara guda idan ma'ajata suna arfa suna aikin hajji suna tsayon arfa kai kuma ya zama kana nafila a nan kana azumi a nan za a kankare maka zunubin ka na shekara guda sannan manzan su ya ce man sama yawan fi sabilillah ba'ada Allah wajahu an nari na kharifa duk wanda ya azumi kwaya ɗaya saboda Allah Allah ta'ala zai yaye masa a wato abin zai nisan tashi daga wutar jihar na matafiyan shekara saba'in kowane irin azumi ne wannan sana arfa to lokacin da mahajjaci ya tafi aikin haji kai kuma ka dinga nafilfili ka dinga kiyamun laili kiyamun laili magana su suna ce akwai su gidaje a aljanna benaye babu wanda aka tanada su sai masu kiyamun laili su za ka kai kokari kai kuma sanar ne hanyar neman aljannan ka bayan azumin da kake yi na nafila sannan kai ta zikiri kai ta zikirin Allah wani ya zata mai manzo sun ce ya rasulullahi abubuwa na musulunci suna da yawa wani babi zan rike mm. ya ce la zalu lisanu ka raqaba min zikrillah kada harshen kai gushe yana danye daga ambaton Allah mm. za ka dinga ambaton Allah istighfari tasbihi da sauran duka wani abubuwa ne na alkhairi sannan kamar yadda mai aikin haji yake aikin alkhairi a can da dukiyarsa mm. kai ma nan kai a dinga ba da ka fi sabilillah sannan kar ka manta a ko wasu kwanaki guda goma da ake ce musu asharu zulhijja mm. idan watan zulhijja ya kama to kwanaki goma na farko dukkanin su kwanakin ibada ne to mm. da ka karɓi a kai tabbautan Allah subhanahu wa ta'ala ka Allah dare da rana mahajjata yana can yana aikin hajjin sama ka kai ma ba barka a ba za ka samu wato ainihin naka rabon in shi ya tafi aiki hajji bai zai gagare ka kai sallah ba ko ina ana yi ba zai gagare ka kai azumi ba zai gagare ka kai sadaka ba ko ka taimaka bayan Allah gurgudun yadda za ka iya wato ainihin taimakawa saboda haka ayyuka na falala suna da yawa kada ainihin wasu tafi kwanaki su tafi haka ba tare da kayi wannan wannan aikin alkhairi ba mahajjaci bayan ya yi aikin hajjinsa hmm. ko kafin ya aikin hajjinsa akwai ziyaran da yake a madina wanda wannan ziyarar ba ta cikin rukunin aikin haji ko sunonin aikin haji amma kuma tana da mahimmanci sunna ne mutum ya yi ta in Allah ya kai shi Saudiya ko ya fara da Madina ko kuma in ya gama aikin haji ya je Madina ziyarar nan a wuri hudu ake ziyarta Madina tana da falala gari ne na manzo Allah sallallahu ko manzo Allah ya ce inna mutum ya samu dama ya mutu a Madina ya mutu saboda zai kasance mai ceto sa ranar alkiyama wani sadani da an ya mutu fil madinati falyamut wani inni sa'kunu lahu shahida yawm kiyama zan cece shi ranar kiyama zan kasance mai masa shaida in ya mutu a madina madina garin imani ne innal imana la ya'ridu al madinati kama ta'ridu al hayatu ila juhriya imani yana tattara a madina kamar yadda macijiya take tattara a cikin wato ainihin raminta hmm. to idan ka je zaka ziyarci masallacin manzo Allah sallallahu wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi masjidi hadha afdal min alf salati fi ma sawa ila al masjid hmm. al haram sallah a masallaci na wannan ya fi kai sallah dubu a wani masallacin in ba shi ba sai dai in masallaci ne mai alfurma wato masallacin kaba kenan shi kuma kamar kai sallah dubu ɗari ne kuma kai sallah dubu ɗari sannan na biyu mutum bayan ya ziyarci masallacin zai ziyarci kabarin manzala ta sama da abubakar da umar ne zo sai cin kabarin manzala sama ya ce assalamu alaika rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuhu da maza gaba kaɗan assalamu alaika ya ababakar gaba kaɗan assalamu alaika ya umar wannan sunna ce ka ziyarce su idan ka ziyarci manzala ta sama Allah zai dawo masa da ransa ya ansa maka sallama yace ma min adin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam ba wanda zai mini sallama fati Allah ya mayar min da ruhi na raina na mayar masa da sallama sannan ka je ka yi sallah raka'a biyu a masallacin Quba sunna ce ta manzo Allah sama duk rana asabar zai tafi da safe abin da kafa wani lokacin wani lokacin kuma ya tafi da wato abun hawa to ba sai asabar ba kowace rana ka je ka yi manzo Allah sama ce man tadahara fi baitihi ثم أتى مسجد قبى وصلى فيه ركعتين كان له كأجر أمه duk wanda ya alwala je masallacin ubai sallah na fila raka biyu za a ba shi lada kamar yayi umra so da aka kaje ka samu ladan umra na hudu shine kaje ka ziyarci abin nan na na uku kai kaje ka ziyarci makabartan baqi'a inda aka binne sahabban manzo Allah su tana nan kusa da masallacin manzo Allah kaje ka musu sallama assalamu alaikum ahlal diyari min almu'minina almu'minati wa inna insha Allah bikum lahiquna aminci Allah ya tabbata a gare ku wanda yake zaune a wannan gidan daga cikin muminai da musulmi lalle tabbas mu ma muna zuwa wurin ku mm. min almu'minina muslimina wa inna insha Allah bikum lahiqun muna nan muna tafiya mu ma muna nan muna tafi nas'alullah lana wa lakum al'afiya mm. muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta muku kuma ya kiyaye ku ya tsare ku kada ya azabtar da ku shine ma'anar afiya din mm. in kai wannan sai ka tafi kuma uhudu inda shahidan yakin uhudu suke mutum saba'in ka je ka ziyarce su su ma kai musu sallama assalamu alaikum ala ziyari. min almu'minina wal mu'minati ومن المؤمنين المسلمين وإنا إن شاء الله بكل لاحقون da الله لنا ولكم العافية كما سئلوا منا الدعاء wannan dai sa ka tuna da mutuwa kaga kabari za ka tuna da mutuwa kuma ka ɗabbaka sunan manzo sama sannan ka yi wasu waɗannan mutanen addu'a wannan shi ake cewa ziyartar madina to mutumin da yake nan najeriya idan mahajjaci ya tafi madina yana ziyara shi kuma zai ziyarci yan uwansa dan manzo sa ya ce aizo abin nan a'idul mazir ya kuru fi rahmatillah in mara lafiya ka je ka ziyarta kana kutsa cikin ramar Allah mm. idan kuma ka ziyarci mutum saboda Allah to Allah ta'ala sai ya sauka da sababin son su da kake don Allah mm. wani ya je zai ziyarci dan uwansa sai man Allah ta'ala ya tura masa mala'ika ya je tambaye shi da suran mutum ina za ka je wani wani za ka yi zan ziyarce shi akwai dukiyarsa da kake reno ne yace mm. babu me yasa ake ina son sa don Allah yace to ni dan aikin Allah ne Allah ya ce yana son ka kamar yadda kake son tun da kana son wannan dan uwan naka ko da sababin son da kake wa dan uwan to kaga idan kana ziyartar yan uwa zaka samu rahama ta ubangiji ta'ala kuma zaka sa mu ainihin soyayya Allah subhanahu wataala dai soka saboda ka ziyarci yan uwanka to idan ma'ajata sun ziyarci madina ai kama za ka yi ziyartar yan uwanka ko a kauye suke ko a wani gari ko a wani unguwa ka kama za ka samu ainihin wato ainihin wannan falala saboda haka kenan duk mutumin da yake gida shi ma kar ya zauna ni kafa ce ai shi bai samu lada ba hmm. akwai hanyoyin da zai samu lada kamar yadda mai aikin haji zai samu lada hmm. kuma wannan ayyukan da zan yi tawassuli da su shi ma Allah ya kore masa ya aikin hajin hmm. kamar yadda ya kore wasu waɗancan wato ainihin wanda suka je aikin haji na'am alhamdulillah masu sauraro shirin hasken musulunci kenan muka saurara daga nan gidan rediyon jihar adamawa abc yola inda malam abubakar muktar daga nan kwalejin horar da malamai wato fc yola ya ba mu guduma a cikin wannan shirin inda ya mana nasiha tare da bayanai akan yadda ake aikin haji da fatan za mu yi kokarin kiyaye da abin da muka ji kuma za mu yi kokarin amfani da abin da muka ji malam muna godiya Allah saka da alkhairi da fatan nan gaba kuma mun neme ka zaka sake ba mu guduma a cikin wannan shirin namu na hasken musulunci a madadin gidan rediyon jihar Adamawa ABC Yola da ta dauki dauniyar kamuku wannan shirin sai Abubakar B Imam shine jagoran wannan shirin sai ni abubakar sadiq umar da na shirya kuma na gabatar nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah